ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin abbas wanda aka fi sani da masallacin kandahar a cikin wannan unguwa ta rijiyar lemo a yau muna 20 ga watan zulhijja hijira 1434 wanda ya zo daidai da 25 ga watan goma miladiya 2013 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasarun shama'irin muhammadiyya wanda shek albani rahimahullahu ta'ala ya takaice shi daga littafin imamu tirmizi mai suna ashama'ilul muhammadiyya wanda littafi ne da yake bayanin halaye da ɗabi'u da halitta ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine darasinmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka tambayoyin da suka zo waje na a karatun da ya gabata galibinsu ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da darasin da muke yi don haka na ga babu bukatuwar sai mun amsa su sai dai wala Allah wani lokaci gaba kila ma iya ita ce maganar shek Usaimin da muka hakaito dangane da abin da ya shafi rawani wani ya rubuto cewa da Allah a gaya musu marji ka bata ka kula. na ciki da na waje suna ji ya isa wanda yake nesa ya kula ya ya aiko a gaya masa marji'i wannan magana na na ta a cikin wani website ne da yake internet amma na san za a same ta a cikin littafin shek usaimi musamman cire mai yana ina sa'id ya zo ya cire mai a'a rikodin ake yi bata rikodin din take web islamweb.net a nan kalto wannan magana wanda website ne da yake karkashin idaratu da'awa wal irshad a wadda take kasar qatar amma na san za a samu wannan magana galibi musamman cikin littafin da ya tattara fatoyin Sheikh Usaimin wanda ban samu lokaci na kwalkwale bincike ba amma dai na san za a samu wannan a cikin littattafansa domin su ma yawanci a can suke daftarwa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma fi mishiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da yazo yake magana akan sibar tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an abi hurayra radiyallahu anhu qala an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. ce ban taɓa ganin wani abu ba da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama kyau ka anna shamsa tajri fi wajhihi kai ka ce rana ce take gudana a fuskar annabi sallallahu alaihi wa wasallam ولا رأيت أحدا أشرع أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ban ga wani wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama sauri ba da gaggawa cikin tafiyarsa ka annamal ardu tutwa lahu kai ka ce kasa ana ninke ta ne ga manzon Allah ana ninke masa ita inna lanujhidu anfusana abu ya ce mu muna wahalla kanmu wajen mu bi shi wa innahu la ghayru muktarisin amma shi bai damu ba ba wata wahala a tare da shi yayin da yake wannan tafiyar wannan babi da imamu tirmidhi ya kulla babi ne da zai kawo mana sifar tafiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kuma ta ba a baya mun karanta hadisai da suke bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tafiya to anan ya kawo mana hadisin Abu Huraira wannan hadisi ne da'ifi cikin sanadin shi akwai rauni a domin a cikin sanadin shi akwai Abdullah ibn Lahi'a Abdullah ibn Lahi'a wanda malaman hadisi sun ce ya sami ikhtilati ma'ana ya samu cuɗewar kwakwalwa ko wani sa'in yana gama abubuwa wanda yana cewa bayan lokacin da aka yi gobara littattafan su suka ƙone sai ya sami ikhtilaɗi bai haddace abubuwan da kyau ba wasu kuma suka ce a dama can if ne yana da raunin hadda da haka yana da rauni ba wai wancan dalili ne ne ya samu ikhtilaɗi almuhim dai akwai ibn lahi'a a cikin sanadin hadisin da haka sanadin hadisin yana da rauni shi za mu ga shek Albani ya sa kalmar da'if a sitin inda ya ce an abi huraira kamar yadda ya gaya mana a cikin mukaddima sai dai abin da hadisin ya kunsa sun zo a wasu ruwayoyi daban-daban kamar yadda muka karanta misali faɗin abu huraira aitu ra'aitu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wani abu ba da yafi manzan Allah kyau kun ga wannan mun karanta a baya daga riwayar bara ibn azim in ban manta ba da riwayar anas dan malik da wasu daga cikin sahabbai sun sifata mana kyau na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan magana ta abu huraira ta dace da abin da ya zo a wasu hadisai cewa manzon Allah kyakkyawa ne sai ce ka annash shamsa tajri fi wajhihi kai ka ce rana tana gudana a fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana saboda hasken annabi sallallahu alaihi wa sallama da kyan shi kai ka ce rana ce take gudana idan ka ganshi kamar rana ce ta kullu laraba sukan sibata mutum mai haske mai kwarjini kyakkyawa da rana suka sibata shi da rana wajen kyau kame da wani yake cewa ka naka shamsun wal muluku ka kawakibu yana yaban wani wanda yake bu yana cewa kai kamar rana ne wajen girma da kyau kuma sauran sarakuna kamar taurari ne kaga rana ta fi taurari kyau ko kuma ta fi taurari haske sannan ta fi su girma to haka yake sibata wannan wanda yake yabo to anan ma yace ka annan shamsa tajri fi wajhihi kai ka ce rana ce take gudana a fuskar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan malamai suka ce ba yana nufin manzon Allah haske yake ba haske wanda ake iya gani hasken manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba haske bane irin na fitila zaka ji wasu suna cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yana guri ba sai an kunna fitila ba ma'ana da daddare in ya shiga daki ko yana wani guri ba buƙatar a kunna fitila ya hasken shi ya wadatar wannan ba bai inganta ba babu riwaya sahihiya da ta zo da wannan falala ko ta zo da wannan bayani mu kuma kullun kamar yadda ka'ida take ta ahlus sunnati wal jama'a ingantar abu abu ya tabbata daban kuma abin yana da kyau daban ba duk magana bace mai kyau zaka ce manzon Allah ya ce ko min kyanta in dai bai faɗa ba zaka ce manzon Allah ya ce ba haka nan ba da'an mai kyau bane zaka dangana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai bai tabbata ba rashin dangana manzon Allah wannan abu baya nuna ka tauye falalar shi kai ka tsaya ne kan abin da ya tabbata tunda mu yanzu ba mu ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam muna samun bayanan annabi ne da sibobin shi da abin da ya shafi halittarsa daga sahabbai ta hanyar abin da ya zo ya tabbata daga wane daga wane a bisa ka'idoji na malaman hadisi to kaga yanzu mu zo mu ce ai manzon Allah kaza ne idan babu wani nafsi sahihi akan wannan to mu wuce gona da iri mun faɗa abin da bai tabbata ba ko da ku a tunanin mu abu ne mai kyau kaga masu cewa manzo Allah ya shiga daki haske yake yi sai ya haska dakin ba sai an sa fitila ba su tunanin sun girma manzan Allah da haka to amma tunda ba wani nafsi sahihi da ya tabbata akan wannan to baya halatta ka jingina manzon Allah ka ce haka manzon Allah yake kamar masu cewa manzon Allah bai da inuwa ce manzo Allah yana tafiya ba a ganin inuwa shi wannan ma bai inganta ba a cikin hadisi na na Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa wata rana ta nemi annabi bata gan shi ba sai tafi tana neman sai ta same shi a cikin masallaci da daddare ko a daki da daddare yana salla tana lalubawa sai hannunta ya je kan kababinsa sallallahu alaihi wasallama ya yi sujjada ya haɗe ƙababin sai ta ɗora hannunta akan ƙababin sai ta gane sallah yake kaga da da akwai fitila da manzo Allah haske ne ba bukatar ta lalube tana zuwa za ta gane gashi nan yana sallah hakanan ya inganta a cikin riwaya mun karanta riwayar a littattafai na hadisi cewa manzo Allah idan yana sallah a cikin daki nana Aisha tana kwance a dakin kamar da hadisi ke cikin Bukhari idan zai yi sujjada sai ya taba ta sai ta dauke kafarta kaga da haske ne manzo Allah gaba daya har a riwaya take cewa a lokutan a lokacin dakuna babu fitilu haka yazo a riwayar kaga da manzo Allah haske ne da ya to zai sujada ta gani ba sai ya taba ta ba za ta janye kafarta to da haka waccan magana gaskiya bata inganta ba dan kada wani ya kama hujja da wannan ya ce ka annas shamsa tajri fi wajhihi ya ce ana nufin manzo Allah haske ne da haka ba sai an kunna fitila ba wannan bai inganta ba gaskiya sai yace wala ra'aytu ahadan asra'a fi mishyatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban ga wani wanda ya bi manzon Allah gaggawa ba wajen tafiya wannan ma mun karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sauri wajen tafiya ba sauri da wuce kima ba tsaka tsakiya sannan manzo Allah yakan taka da karfi yakan da kabar sai gaba da ita da karfi baya tafiya irin tafiyar yan daudu ka annama al-ardu tudwa lahu saboda dai manzo Allah yake tafiya da sauri kai ka ce kasar ninke masa ita ake yi ma'ana nan da nan sai ga guri mai nisa manzo Allah ya je cikin lokaci kankane kamar an ninke kasar shine abin da ake nufi ka annal ardu tudwa lahu sai ce inna lanujhidu anfusana yace mu muna wahalla kanmu in ji Abu Huraira mu muna ta kokari mu manzon Allah shi kuma manzon Allah yana tafiya wa innahu la ghairu muqtarisin bai ma da mu ba ma'ana wannan tafiyar da yake ba cikin wahala yake ta ba halittar sace aka Allah yi shi kamar ka ne wanda ya bi ka sauri ya bi ka karfi ya bi ka lafiya kuna tafiya kai ila zaka yi ta gudu ko ka kama hannun yaro misali an ka kama hannun yaro mai shekara biyar shida bakwai takwas har goma ma tafiyar kuma ba za ta zama ɗaya ba kai gana takawa normal shi kuma yana gudu saboda tafiyar ba ɗaya bace to haka sahabbai suke ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka faɗa sanadin hadisin bai inganta ba amma akwai riwayar ibn hibban ta zo da irin wannan labazin wasu malamai sun inganta ta sannan wasu abubuwa da suka zo a hadisin sun inganta kamar yadda muka yi bayani ibn al-qayyim cikin littafin sazadul ma'ad fi hadi khairul ibad juz'i na daya shabi na 161 bugun da aka yi a mu'assasatin risala ya kawo bayanin yadda manzo Allah yake tafiya kuma ya kasa tafiya gida goma dan ka ji kai wanne wace kala kake yi sai ce kana iza masha manzo Allah idan yana tafiya takaffa takaffuan yana yin gaba yin gaba ma'ana yana dan kaba sai tura ta gaba yana tafiya bane kamar wanda yake bai da lafiya shine takaffa takaffu an mun karanta wannan a cikin wannan littafi wa kana asra an-nasi mishyatan ya bi dukkan mutane saurin tafiya wa ahsanaha ya bi kowa kyan tafiya wa askanaha ya bi kowa nutsuwa cikin tafiya sai ka mana wannan hadisi da muka karanta na Abu Huraira bayan ya kawo sai ce wa qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu an Ali ibn Abi Talib ce. kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza masha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana tafiya takaffa takaffu'an yana yin gaba yana ɗan ƙabar sai tura ta gaba da ƙarfi ba yana yin a hankali ba ka annama yanhattu min sababin kai ka ce yana gangarowa da kan wani tudu kamar yadda muka karanta a baya wa qala marra a wata riwayar yace idza masha idan manzo Allah yana tafiya ta kalla'a. sai dinga daga kabarsa yana ajiyewa da karfi ba kuma tare da ragwanci ba shine Ibrahim al-qayyim yake cewa wattaqallu al-irtifa'u min al-ardi bi jumlatihi shine ma'anar taqallu ma'ana manzon Allah yana dagawa ya daga kabarsa da kan kasa bi jumlatihi gaba ɗayan shi ba tare da ragwanci ba ka halin munhatti min as-sabab kamar yadda wanda yake gangarowa da kan tudu yake yi sai ibn kabe ce wa hiya mishiyatu ulul azmi wal himmati wash shaja'a wannan ita ce tafiyar ma abota azama ma abota himma ma abota jamintaka da kaga tafiyar su ka san maza ne wa hiya a'dalul mishiyati idan kuma tafi zama daidai a cikin tafiya da ake da ita kala kalan tafiya wa arwahu halil a'za ita tafi ba gabbai hutu irin wannan tafiya din wa abaduha min mishiyatil hawaji wal mahanati wat tamawul ta fi nisa daga tafiya irin tafiyar da ake yi ana karkata ana tafiya laƙwaƙwai laƙwaƙwai laƙwaƙwai sai yake cewa fa innal mashiya shi mai tafiya fa imma an yatamawata fi mashihi wa yamshi qit'atan wahidan ko dai ya tafiya gab gab gab ya tafi kamar wani itace sai ce ka annahu khashbatun mahmuda kamar itace sai yake cewa wahiya mishiyatun mazmumatun qabiha wannan tafiya ce a barki mummuna mutum ya dinga tafiya gab gab da ka gan shi ba ba nutsuwa tare da shi wa imma an yamshi bin zi'ajin wa tirabin ko dinga tafiya yana yayi nan yayi can ya dama ya hagu ya gaba ya baya yake cewa ka mashiyul jamalil ahwaj kamar tafiyan mahaukacin raƙumi wa hiya mishiyatun mazmumatun aidan wannan ba tafiya ce mummuna wa hiya zallatun ala khiffati aqli sahibiha tana wannan mai yin ta bai da hankali bai da hankali mai yin wannan tafiya wala ma in kana yuksiru liltifata musamman yana tafiya yana waiwaye ya kalli dama ya kalli hagu yuksiru liltifata yana yawan waiwaye a hala mashihi yaminan wa shimalan yayin da yake tafiya kalli dama ya kalli hagu to alama ce yana da karancin hankali wa imma an yamshi ya haunan ko kuma ya tafi cikin nutsuwa da sauri amma da nutsuwa sai ce wahiya mishiyatu ibadar rahman ita ce tafiya bayan Allah sai ce ka ba wa sabahun biha fi kitabihi game da Allah shi mata su da ita cikin littafin sa da yake cewa wa ibadur rahmanin lazina yamshuna ala al-ardi hauna qala ghayru wahidin min as-salaf da yawa daga cikin magabata suka ce ma'anar haunan ay bi sakinatin wa waqarin tafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali min gairi takabburin babu girman kai wala tamawun babu gabgab babu kuma tafiya laƙwaƙwai-laƙwaƙwai sai ce wahiya mishiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce tafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana sauri a tafiya kuma bayan cikin saurin kuma akwai nutsuwa a tare da shi ba yana tafiya yana waiwayen dama ko yana hagu ba fa innahu ma hadhihi almishiya duk da wannan tafiya ta manzon Allah ka annama yanhattu min sabab kai ka ce yana gangarowa da kan wani tudu wa ka annama al-ardu tutwa lahu kai ka ce kasa ana ninke masa ita ne akwai wanda suke cewa ana yin tsayyul ardi ninke kasa abin da ya tabbata hadisi shine tafiyar dare maza Allah yana cewa in za ku yi tafiya ku yi akwai amfani da wani yanki na dare fa innal arda tutwa domin cikin dare ana ninke kasa tafiyar da zaka da rana kai awa biyu da daddare zaka yi ta awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya da kwata haka wannan wani yanayi ne haka Allah ya tsara to amma shi ma yana da danganta ga irin yanayin kasar da yake ciki ai akwai inda ba za ka yi tafiyar daren ba gwara kai ta rana duwa halatta amma in ana zaman lafiya tafiyar da ta bi musamman ga wanda zai hijira maza Allah ce wasta'inu bi shay'in min ad-dulja ku nemi taimako ku nemi agaji da wani yanki na dare duhun dare ko wajen kiyamar laili ko wajen tafiya cikin dare sai kai lokaci guri mai nisa kafin gari ya waye sai ce hatta ka annal mashi ya ma'ahu kai ka ce mai tafiya tare da manzon Allah yujhilu nafsahu yana wahalla kan shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ghairu muktarisin manzo Allah baya damuwa shi yana tafiya cikin kwanciyar hankali wa ya yadullu ala amrayni wannan yana nuna abubuwa guda biyu abu na barko tafiyar manzon Allah ba tafiya bace ta kaskanci da ragwanta da ita kowace zama tafiya daidai sannan sai ya ce wal mishiyatu asharatu anwa tafiya kala goma ce yanzu ya gaya mana kala uku a cikin bayanan shi da wanda manzon Allah yake wanda Allah ya ce wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi haunan da tafiya gab gab ba nutsuwa mutum yana tafiya a a a a yana yana yana tafiya kama a firgice da kuma tafiyar wanda yake tafiya yana waiwaye da mai hagu sai ya ce ta hudu kuma as-sa'yu akwai abin da ake kira as-sa'yu da larabci shine ma'ana yin sauri al-khamis tabiyar ar-ramal nau'i ne na tafiya ar-ramal shine asra'ul mashi ma taqarubul quta tafiya ce kana sauri amma kuma kamar tafiya kake irin wadda ake yin an dau jana'iza mun karanta a cikin kitabul jana'iz ana zuwa an dau jana'iza ai sauri da ita ai arramlu ma'ana ana ana tafiya amma ba gudu ba amma shi kuma ba tafiya kadan kadan ba ana kiranta al-khabab kamar yadda yazo hadisi manzo Allah yana yin ta wajen dawafi ukun farko sai tafiya ta ta ta gaba ibn ibn al-qayyim yace tafiya ta gaba ita ce an-nasalan wa huwa al-aduwul khafif ɗan yin sassarfa dan kadan allazi la yuz'ijul mashi wanda ba zai wahalar da mai tafiya ba wala wala yakrisu ba zai dame shi ba wa fi ba'd al-masarid ya zo a cikin daban musnad na hadisi sahabbai sun kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuka wajen tafiya a hajjatul wada sai maza Allah ya ce ista'inu bin nasalan ku ku nemi agaji ku yi amfani da tafiyar da ake kira nasalan ma'ana tafiya ce gudu gudu ne amma ba zai wahala kai ba sai nau'in na tafiya na gaba alkhawdala shine mishatu tamayul tafiya ana rangaji ana rangadi wannan nau'i ne na tafiya a e, yawanci mai yin wannan sai wanda yake dan daudi yana tafiya yana rangaji shi ba mace ba shi ba namiji ba ah. domin ita su mata yana yin tafiya sa haka Allah ya halice su ai ita ma za ta yi sauri yadda ya zo a a manzo Allah yana yi amma kuma ba irin tafiya cikin ba nutsuwa amma shi dan daudu ba tafiyan mata yake ba ta maza ba sai as-samin al akwai tafiya baya da baya ita ke kira al a larabci kayo baya da baya kana yin baya ba tare da ka juya ba sai ta tara al ita ce tafiyar da zaka yi kana tsalle kana tsalle kana tuma kai tsalle ka tuma sai kuma mishyatut tabaqtur tafiya ta kasaita da nuna isa da ji da kai wadda ita ce Allah baya su irin wannan tafiya ka fito kana taka ɗaya bayan ɗaya kana kallon kowa bi ahu wannan babu kyau sai ce sai kuma mishiyatul haul wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa amma mashiyu ma ashabihi tafiyar manzon Allah tare da sahabbai wannan idan manzon Allah na tafiya shi kadai idan yana tafiya tare da gungun sahabban shi fa kanu yamshuna baina yadayhi wa huwa khalfuhum suna tafiya gaban shi manzo Allah yana suna tafiya gaban shi manzo Allah yana bayan su haka manzo Allah yake tafiya da sahabbai su suke shiga gaba shi yana tsayawa a baya wa yaqulu manzo Allah yana cewa u zahari lil malaika ku bar bayana ga malaika bayan manzo Allah mala'iku ne suke bin shi gaba kuma sahabbai na bi shi za manzo Allah ya ku yi gaba sai shi kuma ya biyo baya kamar yadda yazo a wani hadisi wa kana yasuqu ashabahu manzo Allah kamar yana kora sahabban shi ma'ana yana shiga gaba wa kana yamshi hafiyan manzo Allah yana tafiya wani sa'in ba takalmi wa munta'ilan wani sa'in kuma yana sa takalmi kowanne manzo Allah yana yi wa kana yubashi ashabahu furada wa jama'a yana tafiya da sabban shi ko mutum daya ko ya tafi da sabban shi jumlatan ma'ana manzo Allah yana tafiya cikin sahabi yana tafiya da sahabi ɗaya yana tafiya da jumla wa mashafi ba'da ghazwatihi wani yaƙi wani yaƙi da manzon Allah ya je ah, Imam Ibn al-Qayyim manzon Allah ya tafiya a kaba har dan yatsan shi ya jini sai manzo Allah ya kalli wannan dan yatsa ya ce hal anti illa usbu'in damiti wa fi sabilillahi ma laqiti wannan ai ba komai bane dan yatsa ne kurin da yayi jini saboda Allah saboda tafiya saboda aiki na Allah madaukin sarki da haka wannan ba wani abu bane da haka in an je ma yaki an da manzo Allah yakan ce sabbin su yi gaba yakan taho a baya idan ya ga wani mai rauni sai ya taimaka masa in ya ga wani ya yadda wani abu manzo Allah ya dauko masa shine in kun karanta hadisin Jabir kun ga sahabbai sun mai nisa raƙumin Jabir yana ce mai matsala sai ga manzon Allah ya Ya yace Jabir yace ini eh, ne ya rasul yace me ba da yace ai raƙumin da yake gaddama sai manzon Allah ya da kira raƙumin daga nan sai raƙumi yi lafiya Jabir yake cewa har ma wani sa'in yana zuwa zai wuce annabi sai in rike shi dan kada in wuce ni kuma in bar annabi shi kadai to kaga wannan yana mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi to wannan dai shine a takeice dangane da abinda ya shafi tafiya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala sai ce babu ma jaa fi taqannu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake bayani dangane da rufe kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mala yace qultu qultu anan mana albani kenan tunda ka kumanta wannan littafi ne na imam tirmidhi sunan shi al-shama'ilul muhammadiyya shi shek albani ya dauke shi ya takaice shi kun ga wajen shi akwai hadisan da zai bari sai ce asnada fihi hadisi anas ya kawo anan imam Tirmizi ya kawo hadisin anas da sanadin shi al-mutaqaddim wanda ya gabata a cikin wannan littafi bi raqam 26 a raqamin as-sadis wal 20 raqam 26 ma'ana ya zo a nan ba ta 26 in ka koma hadisi nan ba ta 26 za a ga hadisin da imamu tirmidhi ya kawo anan to mala albani ya gani ba bukatar mai mai tashi tunda ya riga kashi a baya hadisin da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuksirul qina'a yace manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana yawaita rufe kan shi a wancan lokaci muka ce yana sa wani kyalle ya rufe idan sun shaba mai lokaci in sun shaba mai aka to sai su ka wani kyalle ce su rufe dan kare kansu daga zafin rana ko kuma dan tsane wannan man kare ya tuho ya bata riga to shi za manzo Allah yuksirul qina'a har arwa yake cewa ka anna saubahu saubu zayyatin sai ta ce tubar manzo Allah an ganta kamar ta mai sai da mai ne amma wannan hadisi muka ce bai inganta ba kayan manzo Allah fe suke kuma cikin tsafta suke da haka anan mala albani bai maimaita mana hadisin ba amma dai kan kuma ta mun karanta a baya manzo Allah ya amfani da almigfar hulan kwano ko mun karanta kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rawani wanda yake na mana manzan Allah yana rufe shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu ma jaa fi jilsati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana akan zaman annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzan Allah yake zama malama hadisi kenan ba abin da suka bari yanzu a gaya ma yaya manzan Allah yake zama akwai zaman da manzan Allah yake yi in zai ci abinci akwai zaman da manza Allah yake yana cikin sahabbai akwai zaman da yake ma in yana shi kadai to anan ya ka mana hadisin qaila an qailata binti makrama an karbo daga qaila yan makrama annaha ra'at rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil masjidi ita ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a masallaci wa huwa qa'idun al-qurfusa yayi zaman qurfusa wanne ne zaman kurfusa ka duba can ƙasa ya fassara mana nan ba ta 124 an ga gurin ko ya ce bai zan mil ƙafi wal fa'i faɗin nan da ƙafin ɗin na za ka yi musu rufa ka ce ƙurfu ai huwa ƙa'idun ƙu'udan maksusa yana zaune zama keɓantacce ya zaman yake bi an ya jilisa ala iliyataihi ya zauna akan mazaunan shi an san mazaunai aiko ba sai an ce duwawu ba an ce mazaune ma'ana ya zauna akan mazaunan shi wa yulsika faqizahu bi batnihi ya hada cinyarsa da cikin shi wa yada yadayhi ala saqai shine qurfusa ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna akan mazaunan shi sai dau wannan kabar tashi haka sai mata haka kun ga idan ka dau kabar ka da wannan ko wannan ma sai a dauko ta ita ma sai ta hade da da cikin sai ko maza Allah ya sa hannun shi sai ya rike kwabrin shi haka an gane ai nau'in zaman ko shine jilsatul qurfusa ana kiran shi alihtiba'u ka zauna kan mazaunanka ka dago kababuwanka ka jona su da cikin ka sa hannu kai haka ana ana amfani da abuwa a wancan lokacin wani sa'in sukan yi amfani da da kamar tsumma ko mayabi sai mutum idan ya zauna sai ya daure kanshi sai ya zama kamar yajin gina da wani abu ne shi za ke ce alihtiba'u judranul arab ko hitanul arab irin wannan zaman kamar jingina ne na larabawa maimakon a ce sai ka samu garu ka jingina ko wani abu to in suka irin wannan zaman sai mutum ya kara wani ko wani abu sai ya daure jikin shi ta yadda ko da bai sa hannun shi haka ba zai faɗi ba to ta ga manzan Allah ya irin wannan zaman shine qurfusa ta ce ta ga manzan Allah ya irin wannan zaman a cikin masallaci qalat tace falamma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutakhashshi'a fi fi jilsa da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nitse a cikin wannan zaman gashi a nitse sai manzon Allah ya mata kurjini sai mata kwarjini fa ur'idtu min al-farqi tace sai na dinga karkarwa saboda tsoro saboda kwarjini manzo Allah yana da kwarjini har wata rana wani mutum ya ga manzo Allah sai ya kama karkarwa manzo Allah ya ce hawwin ala nafsika sassauta wa kanka ɗaya na jin tsoro fa inna ma ana bin ta ta qadida fil makka fi makka ni dan wata mace ce da ke cin nama bushashe a garin makka ni ma haihuwa ta akai kamar yadda aka haife ka ɗaya na jin tsoro sai manzo Allah ya kwantar mai da hankali to da haka wannan hadisi duk da malam ya sa za'ib a barkon sanadin to amma su malamai sun inganta shi kuma nau'in wannan zama za mu karanta shi a gaba ya zo shine ake kira al shine ake kira al-qurfusa kamar da wasu malamai suka faɗa wannan manzo Allah ya shi a cikin masallaci amma akwai hadisi kuma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha an habwa fil masjid yawm jumaa manzo Allah ya hana zaman al-ihtiba irin wannan zaman a masallaci ranar juma'a sai malamai suka ce to ya zamu yi da wannan riwaya din ga waccan manzo Allah ya hana ga wannan wasu suka ce ai wannan bata inganta ba amma da yawanci malamai suka ce illar da aka hana irin wancan zama da muka bayani a cikin masallaci ranar juma'a saboda duk wanda ya shi galiban zai bacci na ɗaya kenan na biyu kuma wanda ya zai iya yin rihi ba tare da ya sani dan ya riga ya ɗaga ma'ana ƙababuwansa gaba ɗaya rihi zai iya fita cikin sauƙi ba tare da idan yana zaune sosai ba da haka suka ce shine hikimar da yasa aka hana wasu suka ce a'a an hana ne a lokacin saboda su suna amfani ne da zani mayabi kwarjalle to idan mutum yi wannan al'aurar shi za ta iya bayyana sai aka hana amma in al'aurar kama za ta bayyana ba babu laifi don kayi irin wannan zama ɗin da haka malamai suka ce ya halatta kai irin wannan zama ɗin ko da ranar juma'a ne a masallaci din amma ya zam al'aurar kama za ta bayyana ba abu na biyu kada wajen rike hannunka din ka sanya yan yatsunka cikin juna haka kun san manzo Allah ya hana zama cikin masallaci a haɗa yan yatsu haka da haka sai dai ka riƙe wata riwaya ta zo ta ta mana manzo Allah ya rike gwiwar hannunsa da hannunsa ɗayan hannun ya rike gwiwar ɗayan hannun da haka in zaka zauna sai ka rike hannunka da kada ka yi haka da hannayenka kada ka shigar da in yatsunka cikin in yatsunka to wannan zaman dai shine nau'in shi a gaba sai malai yace an abbad bin tamin an ammihi daga babbansa babbansa anan shine abdullah ibn zaid ibn asim ibn muhammad sahabi ne shahararri annahu ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallama shi wannan sahabi ya ga manzon Allah mustalqiyan fil masjidi ya kwanta akan ƙeyarsa a cikin masallaci mustalqiyan istilqa shine ka kwanta kan kai kalli sama ƙeyarka kuma tana ƙasa kamar akan ƙeyarka me ake kiran wannan da Hausa rigingine to manzon Allah ya kwanta wadi'an ihda wadi'an ihdari bilaihi ala al-ukhra ya dau kafarsa ɗaya ya dora akan ɗaya ko dai ya daga ɗayar sannan ya dauki ɗaya ya dora akan ta ko kuma malamin ka ce ɗaya tana miƙe kuma ya dora ɗaya akan ta haka ko dai ka kwanta ka miƙe ɗaya kabar ka ka dau kabar dama ka dora akan ta hagu wanda galiba in mutum yake shingida musamman a gida ne akan irin wannan kwanciyar in kana cikin hutu kana cikin nishadi da jin daɗi ko kuma ya zama kabarka tana miƙe amma ɗaya tana kan ɗaya duk wanda ka ɗauka fassarar yi malamai suka fassara da wannan wanda ya nuna mana halaccin yin irin wannan zaman kenan imam bukhari cikin sahih bukhari yayi wani babi yace babun alistilqa'u fil masjidi babin da yake magana kan kwanciya akan ƙeya reran kenan a cikin masallaci wa maddin rijili da kuma miƙe gaba a zaune in ka miƙe gaba ka masallaci sai ce baka daidai ba tankwashi to bukhari sai babi akan haka sai ka wannan hadisi wannan da muka karanta sai bayan ya kashi sai ce wa an ibn shihab daga ibn shihab az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib tabi'i ne qala yace kana umaru wa usmanu ya fa'ala ne zalik wannan yana cikin bukhari sayyidina usman da sayyidina umar su ma suna yin haka dan anna abin babu laifi ai to amma shi ma na an sa wani hadisi da manzo Allah yake cewa kada ɗayan ku yayi kwanta riran a cikin masallaci to ya zame jam'i tsakanin sa da wannan hadisi imam al-khattabi sai yake cewa annan nahya al an an zalika mansukh imam al-khattabi ce hanin da aka hana aka ce kada mu irin wannan kwanciyar an soke wannan hanin ta hanyar wannan hadisi kenan yana nufin hanawa aka fara yi daga baya kuma sai aka soke dan haka manzon Allah yi wannan shine bayanin imam al-khattabi sai kuma yace ko kuma a ce a'a ya halatta ai haka in al'aura ba za ta bayyana ba idan kuma al'aura za ta bayyana to an hana sai zama an hana ga wanda idan ya al'aurar shi za ta bayyana an yi izini ga yi ga wanda al'aurar shi ba za ta bayyana babu komai sai abin ibn hajar ya ce wannan magana ta bi ita tafi domin cewa an soke din sai ka ka dalili baka cewa hadisi ya soke hadisi sai ka ka dalilin da yasa ka gane wannan da ya soke wannan da haka in ba dalili to sai ai jam'i domin shi ma'anar sokewa din bar ɗaya ne ba za ka aiki da shi ba in an ce wannan riwaya ta soke wannan to wanda aka soke ai kun ga ba za a aiki da ita ba amma an ce a hada hadisi aljam'u wanda malamai suke kira jam'u aljam'u bainal hadisaini hada hadisi guda biyu aiki ne da duka hadisan guda biyu yanzu mun ce ga hadisin da ya hana sai malamai suka ce idan kana da tibabi kana da shigar da in kai al'aurar ka za ta bayyana kada kai kun ga hadisin hani yana da yana aiki idan kana da shigar da in kai ba abin da zai bayyana al'aurar ka kai kun ga hadisin manzo Allah yayi yana nan yana aiki sai zama kowane hadisi yana na aiki ba wanda aka soke a ciki to da haka suka ce aljam'u aula minan nafsi ta a hada hadisai guda biyu yafi akan ka ce ɗaya ya soke ɗaya sai inda dalili misali aka ce manzon Allah farkon zuwan sa Madina yana yin kaza daga baya kuma yi kaza to kaga nan kai tsi zaka ce wannan ya soke wancan misali Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yarda yana cewa ƙarshen lamari na annabi sallallahu alaihi wasallama shine barin yin alwala daga abin da wuta ta taba da farkon lamari idan manzo Allah ya ci abin da wuta ta taba shi duk abin da aka dora kan wuta aka girka shi da wuta sai manzo Allah ya yi alwala sai an sake alwala to daga ba sai manzo Allah kuma ya daina yin alwala din kun ga kenan wannan hukunci ya shafa wancan kun ga a riwaya ce karshen lamari na annabi sallallahu alaihi wasallama shine barin alwala akan abin da wuta ta taba to kaga wannan ba amma kurin riwaya ce aka ce manzo Allah ya kaza wajen riwaya ce manzo Allah ya ce kada ai kaza to ta ɗaya ba za ka zo ka ce ɗaya ya soke ɗaya ba sai inda dalili kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan yana nuna mana babu laifi yin wannan zaman anan malamai suka ce manzo Allah yana yin wannan irin wannan kwanciyar ne idan shi kadai ne amma a cikin sabon shi manzo Allah bayan irin wannan yakan yi zama da yake da nutsuwa wata ya tabbata idan manzo Allah zai ci abinci yakan zauna a kan kabarsa ta hagu ya kuma kafi ta daman an gane zama yakan wannan kaba ta hagu manzo Allah yakan zauna kanta ta dama kuma sai ya tsayar da ita haka E, nau'in irin wannan zaman kenan an gane ayi nau'in zaman ko manzo Allah yakan yi shi in zai ci abinci suka ce wai ya fi ba da dama ka ci abinci amma lokacin kirjinka bai bude ba ta yadda za ka yi ta ci ba za ka fahimta ba sai daga baka gane ka ci da yawa to idan kai wancan zaman zai zama yana yanayin da in ka ci abincin lokacin da za ka ji ka koshi in kuma ka miƙe sai ka ji yanzu ne ya yi daidai ma'ana timbin ba ka takure shi ta yadda ba zai bude ba kai ta zuba har ka zo kuma ya zama cuta gare ka to manzo Allah yakan yi wannan zaman in zai abinci in zai ci abinci haka ne ya tabbata manzo Allah yakan yi zaman harɗe at-tarabbu shine zama ka ababuwan ka ka harɗe su ka zauna a kan mazaunanka wannan ma tabbata manzan Allah yakan yi wannan zaman wani sa'in yi sallah suba yakan irin wannan zaman har zuwa rana ta hudu duk ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi duk wannan abuwa da muke karantawa suna babi ne na yanayin yadda manzan Allah yake amma ba wai suna babin dole bane sai mutum yayi haka a ana gaya ma ne saboda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani abin da yake yi ba na kalto ba to akwai abin da kamar da muka faɗa ada ne wanzu Allah yana yi shi bisa al'ada da ya tara ana yi a garin su ko bata ci karo da musulunci wanzu Allah ya ci gaba da yi wani abin kuma halitta ne haka Allah ya halicci manzan Allah da shi da haka manzon Allah yake yi to duk da haka malamai sun nakalto in ka yi koyi dan ka kwaikwayi annabi a cikin wannan abu sai Allah ya baka lada in baka yi ba kuma babu komai a kanka ba daidai yake da abin da manzon Allah zai koyar na addini na ibada wannan dole kwaikwayi manzan Allah a ciki amma irin waɗannan yanayi ne na halitta da ɗabi'a yadda manzan Allah yake sai in manzan Allah ya hana abu kamar a zauna a dafe hannu manzan Allah ya hana mana a zauna musamman a cikin sallah kai zama ka zauna kuma ga za hannunka ka dafe wannan bai inganta manzan Allah in ya zauna ta hiya ta ɗaya ko ta biyu hannayensa suna kan cinyoyin shi kusa da gwiwarsa ko a zaman ta hiya ta ɗaya ko a ta biyu da ka dafe hannu an hana to haka na a wajen sallah ma idan ba ba ba da wutar ruwa ba a so mutum ya zaman da yake na dafi kamar yadda wani hadisi ya zo ya gwada sai ma ce an abi sa'id al-khudri an karbo daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza jalasa fil masjidi idan ya zauna a masallaci ihtaba bi yadayhi sai haɗe kansa da hannunsa ma'ana zai zauna kan mazaunan shi ya daga gababuwansa guda biyu sannan kuma ya haɗa hannayensa guda biyu haka ya riƙe sai kamar ya jingina kamar yadda muka misali wannan zaman ya tabbata cikin hadisai da yawa akwai hadisin abdullahi dan umar a cikin bukhari yana cewa na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama bi fina'il ka'aba a filin ka'aba ma'ana nan kusa da ka'aba muhtadiyan biya dai hakaza ya riga ya hada hannayensa ya zauna ya da kababunsa ya hada hannayensa ya ce na gaman za Allah ya wannan zaman kamar da na faɗa ba a son ka sanya hannunka cikin yan yatsunka cikin juna sai dai ka riƙe hannunka da ɗaya hannun a riwayar muslim daga abdullahi dan abbas yana cewa manzon Allah ya tashi cikin dare yayi sallah raka'a goma sha ɗaya sai yi irin wannan zama ku ga Allah yana irin wannan zama hatta a cikin gida haka a riwayar bukhari cikin al'adabul mufrad daga jabir ibn abdullah yace na zo na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na zame shi ya sa wani mayafi ya nade kan shi kamar yadda muka misalta kun ga nan ba da hannu yayi ba haka na a cikin al'adabul mufrad daga jabir shi ma yana cewa ya zo ta da manzon Allah ya irin wannan zama da haka wannan ya tabbata manzon Allah yakan yi irin wannan zama sawa a masallaci ko a gida ko kuma a bayan yayi sallah ta dare sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan nau'ikan zama kenan da imamu tirmidhi ya kawo dangane da zaman da manzon Allah yake yi ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad shi ma ya faɗi wani abu dangane da zaman annabi juz'i na daya shabi na 163 cikin bugun mu'assasatul risala yace kana yajlisu ala al-ardi manzo Allah yana zama akan ƙasa kan ƙasa ba tare da shimfiɗa ba wa alal hasiri yana zama akan tabarma tabarma kun san tasu ba irin tamu ba ko mu yanzu akwai tabarman leda ta biyawa to su wancan lokacin kamar tabarman kaba zaka ce to manzo Allah yana zama a kanta wal bisat yana zama akan shimfiɗa ko da ba kaba bane misali mai yabi an shimfiɗa shi ko na abu anan abinda ibn al-qayyim yake so ya nuna mana manzo Allah yana zama a ƙasa shi zama a ƙasa ba kazanta bane ya danganta ga yanayin guri in guri mai kyau ne shararre ba laifi dan ka zauna a ƙasa sannan manzo Allah yana zama akan tabarma zama kan tabarma ba girman kai bane yana zama akan shimfiɗa dan ka sai darduma ka ka zauna akai babu laifi akai babu wani abu akai duk manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yi sannan walamma qadima alaihi adi ibn hatim lokacin da adi ibn hatim ya zo wajen manzon Allah da ahu ila manzilihi sai manzon Allah ya kira shi ce ka zo gidana fa alqat ilayhi aljariyatu wisadatan yajlis alaiha sai wata a lokacin da adi bin hatim ya kirawo manzon Allah ya zo gidan shi lokacin da manzon Allah ya zo sai wata baiwa wata mace sai ta wurgwa manzon Allah kulu dan ya zauna a kai faja'alaha bainahu wa bain adi sai manzon Allah ya sanya fulan tsakanin shi da adi wa jalasa ala al-ardi ya zauna a kasa sallallahu alaihi wa sallam qala adi adi yace fa arabtu annahu laysa bi malik sai na gane shi ba mai sarauta bane ba sarki bane domin in sarki ne ba zai zauna a ƙasa ba da aka bashi kamar kai ne a baka kujera sai ka ce a batta batta sai ka zauna a ƙasa to haka manzo Allah yace sai na gane ba sarki bane shi wa kana yastalqi ahyanan mun karanta wannan wani sai manzo Allah na kwantawa qiyasa tana kasa kan shi yana kallon sama wa rubbama za'i da rijlaihi ala al-ukhra wani in ya dole kafarsa daya akan daya wa kana yattaki ala alwisada manzo Allah yana kishin gida a jikin fulo kamar yadda zamu karanta wa rubba mattaka ala yasari wani sa ya jingina a hagun din shi ya jingina da hannun hagunsa wa rubba mattaka ala yamini wani sa a hannun dama wa kana idza taja fi khurujihi tawakka ala ba'di ashabi min adhab lokacin da ya girma idan zai fita sai ya kama wani cikin sabon shi sai ya miƙe ma'ana ya rike shi sai ya miƙe duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi sai imamu tirmidhi ce babu ma jaa fi tuqati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake bayani abinda maza Allah yake dogara akan shi tuqa ala wazani lumaza tuqa shine ma yuttaka'u alaihi min isiyin wa ghairiha da abinda za a jingina akan shi sanda ce ko meye kamar yanzu mu yana muke amfani da fulo ko kujera to wannan duk babu laifi shine tuqa abinda za a jingina akai to zai gaya mana abinda manzo Allah yake jingina akai kuma zai nuna mana manzo Allah yakan yi jingina din babu laifi dan kaki shingida an Jabir bin Samura qala an karbo daga Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yarda yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muttaki'an ala wisadatin yana kishingide ala wisada a jikin fulo ala sarihi a hagunsa idan babu laifi ka shingida a jikin fulo ana suka ce ala sarihi ba ya nuna baya halatta a dama ba za ka iya yin a dama ka iya yin a hagu kamar yadda muka karanta cikin bayanan ibn qayyim wani zai iya cewa to meye fulan su fulo na wancan lokaci fulo ne da ake zuba yayi kamar irin fulo irin na da ana cusa yayi ko rimi ko wani abin da ya kama da wannan su ba da irin nau'ikan waɗannan abuwa suke yin fulo nasu to yace ya ga manzo Allah yake shingida babu laifi dan mutum yake shingida babu laifi a cikin wannan aiki din amma wajen cin abinci kamar yadda za mu karanta in za ka ci abinci sai ka zauna ba a san ka ci abinci a kishin gide ana abdurrahman ibn abi bakra ta an abi an karbo daga abdurrahman ibn abi bakra daga baban shi shine wa kenan abu bakra sunan shi nufai'u ibn al-haris shine baban shi abdurrahman dan abi bakarata daga baban shi shine abu bakara sunan shi rufai'u ibn al-haris sahabi ne sananne qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir manzon Allah yace ku saurara bana ba ku labarin mabi girman zinubai ba qalu bala ya rasulullah suka ce haka ne gaya mana ya rasulallah ba mu labari qala sai ce al ishraku billah hada Allah da wani shirka wa huququl walidain da saba wa iyaye qala wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zauna wa kana muttaki an da ake shingide yake shine mahallin shahid da ake shingide yake sai ya miƙe ya zauna wa qala sai ce wa shahadatu zuri da shaidar zur au qawlu zuri ko faɗa ƙarya ko magana ƙarya maza Allah ya ci gaba da cewa wa shahadatu zuri qala fa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaquluha maza Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gushe ba yana ta faɗa yana cewa wa shahadatu zuri wa qawlu zuri yana ta faɗa hatta qulna har sai da Musa habbai muka ce laitahu sakat ina ma manzan Allah ya yi shiru sai manzan Allah ya shiru ma'ana saboda ganin yadda manzan Allah yake ta maimaitawa har suka tausaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mahallin shahid manzan Allah yana kishingida ya mike shi ya nuna babu laifi a kishingida kuma akan abin kishingida yadda a wannan ruwa bata ambata akan me yake kishingida ba wannan hadisi hadisi ne mai girma mun karanta shi a cikin bulugul maram hadisi ne da manzo Allah yake cewa ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir bana gaya muku mafi girman zunubai ba da wannan hadisi da ire-iren shi malamai suka ce zunubi ya kasu gida uku wajen girma akwai as-sagha'ir kananan zunubai akwai al-kaba'ir manya-manyan zunubai akwai kuma akbarul kaba'ir su wanda suka ɗara waɗancan girma haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce akbarul kaba'ir su ne alkaba'ir din to me yi alkaba'ir suka ce manya-manyan zunubi shine duk zunubin da aka ce wanda ya yi shi Allah ya fushi da shi duk zunubin da aka ce wanda ya yi shi Allah ya la'ance shi ya zo a hadisi ko ayar qur'ani kamar kisan rai wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sai aka ce wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu kamar shan giya la'ana Allahu sharibal khamri Allah ya la'anci mai shan giya kamar da kwanta suka ce to duk wani zai zo da la'ana ko yin fushi ko aka faɗi narkon azaba to wannan zunubi ne kaba'ir yana cikin kabira suna nan imamu zahabi ya yi littafi al-kaba'ir ya kawo irin wannan manya-manyan zunuban ya ba hadisi ya tattaro su da haka anan da manzo Allah ce bana ba ku labarin manya-manyan zunubai ba ba yana nufin iya su ba kenan in ka koma hadisin ijtanibu saba al-mubiqati za ga ƙarin wasu wanda ba sa cikin wannan hadisi da haka ba'ir sun kai guda saba'in wasu malamai sun ce sun haura saba'in ka karanta littafin ka bayan za ka ya kawo da yawa waɗanda suke daga cikin manya-manyan zunubai irin su asihir sihiri ko asiri ko tsafi irin shirka irin saba iyaye irin gina masallaci akan makabarta inda manzo Allah ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ce Allah ya la'ance su sai na Aisha ce manzo Allah yana jan kunnan mu kada mu yadda suka yi domin wannan aiki ne na la'ana a wani hadisi ulaika shirarun khalqi inda Allah masu yin wannan su ne mabiya sharrin halitta a gurin Allah da haka wannan kabira ne irin waɗannan abuwa din zaki zaki ta gani waɗanda babu laifi mutum ya karanta dan ya nisance su sagair kuma wanda ba su kai wannan ba an ce kada kai kaza amma ba a nuna kwalo-kwalo cewa wanda yi ba Allah ya fice da shi ko Allah ya zai ya Allah madan sarki ya la'ance shi to irin wannan sai malamai ce sagira ne to nan manzo Allah yayi wani uslubi na jan hankali bana ba ku labari ba bana gaya muku ba a wata riwaya tambayar sa akai sai suka ce bala ya rasulullah ma'ana bala anan gaya mana ya manzon Allah qala sai manzo Allah ce al ishraku billah shirka da Allah hada Allah da wani anan malamai suka ce al ishraku billah ya hada da kafirci kawai ne ce an ce al-ishraku billah banda kafirci domin suka ce kafirci idan aka yi dalakin shirka misali aka ce mushriki to kafiri ya shiga ciki in aka ce kafiri mushriki ya shiga ciki yanzu kiristoci da suke cewa Allah uku ne kafirai ne Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa Allah ce kafara ba za ka ce ai shirka suka yi ba da shirka da kafirci duka din ba daidai bane da haka na al-ishraku billah kafirci a dunkule ya fi komai girma shi yasa kafiri diddan da Allah ya ce mai sallah ya shiga wannan umarnin da Allah ya ce mai azumi kafiri ya shiga wannan umarnin amma yanzu idan mun samu kafiri a zaune ba magana sallah ko hajji ko zakka za mu yi magana cewa yi musulunci za mu yi mai kalmar shahada saboda kafirci shi yake rufe dukkan wani zunubi sai ya ce wa uququl walidaini da saba wa iyaye saba iyaye babban zunubi ne alwalidai ne ana nufin uwa da uba in babu su to waɗanda suke manyan su kamar kakanni suna tsaya matsayin uwa da uba idan mutum bai da su sai kakanni su ma iyaye ne za a girmama su ba a son saba musu amma kamar kawo wasu suka ce bai shiga ciki ba da khala wasu suka ce bai shiga ciki ba sai abin da ya gaba ma'ana iyayen iyaye su ne amma kanin baba ko wan uba suka ce baya ciki kamar yadda wasu malami suke faɗa to manzo Allah da ya faɗi wannan yana zauna yana kishin gida ne wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tashi ya zauna wa kana an da yana kishin gida sai ce wa shahadatu zur wa qawlu zur da shaidar zur da shaidar zur da shaidar zur manzo Allah ya ta maimaita sai da sabbin suka ce ina ma manzo Allah ya shiru sannan manzo Allah ya shiru to me yake da yasa manzo Allah ya tashi ya zauna suka ce ba wai dan wannan shaidar zur ta fi waɗancan ba a'a sai dan saboda shaidar zur ce ake ganin ta karama a ba kun ga yanzu saba iyaye wani ba zai saba iyayen shi ba yanzu ga wani yana sata amma yana kula da uwar shi da uban shi ya da barawo ne za ga wani mushrike ne amma yana kula da iyayen shi ma'ana waɗannan laifuka waɗanda aka faɗa a baya abuwa ne da yake ko mutum bai karatu bai yana ganin girman su yanzu wanda yake musulmi aka ce shirka yana ganin girman abin ko da yana shirkan haka nan saba iyaye to amma shaidar zur ko suna ganin abu ne karami to shi ba manzo Allah sai ya miƙe ya zauna ne ya gwada sahabbai ba ba karamin abu ne kuma yanzu duk wanda yake bibiyar shaidar zur musamman da mutum zai je kotuna gurin alƙalai su gaya maka irin ballan shaidar zur za ka yi mamaki tana sa a kashe mutum shaidar zur tana sa a ɗaura mutum sai a ɗaura mutum shekaru aru-aru da shaidar ƙarya wanda abin ce akwai wanda sana'a suke nan su ba da shaidar zur su faɗa abin da ba a yi ba su karya wannan ya haɗa shaida a nan ba ba wai sai ka je gama alƙali ba kada wani ya ɗauka shaidar zur sai ka je alƙali ya tsaya ka ba da shaida a'a in ɗauka kai ka rubuta da hannunka kai ne mai ɗaukar statement sai ka rubuta abin da ba haka ba ba shi a gaya maka ba ba haka ba ne ka yi shaidar zur don wannan abu ka ce za a karanta a ce da ya yi kaza ya yi kaza kaga kenan hatta masu rubuta statement an kama su ƙara masu laifi ana so a zama amintattu ne abin da aka gaya musu shi za su rubuta iya abin da aka gaya musu in kuma zuwa suka yi suka gani aka ce su ba da rahoto na abin da aka yi su ba da iya abin da suka gani in suka kara aka tafi da wannan aka yi hukunci sun yi shaidar zur sun shiga cikin shaidar zur duk abin da ya biyo baya na laifi su ma suna da kamasho a ciki da kada mu ɗauka shaidar zur ko kuma baya abu baka gina kana zaune kurin a zo a ce an yi ɓanna kurin ka ce ai wane ne a kama shi a taɓa da shi ka yi shaidar zur ba wai sai lalle sai ka je gaban alkali ba da haka abu ne mai matukar a muni hadisin mu na karshe an abi juhaifa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce amma amma ana manzo Allah ya ce amma ni fala aqulu muttaki'an na ci a kishin gide manzo Allah baya cin abinci a kishin gide suka ce nau'i ne na girman kai ka kishin gida kana cin abu wata riwaya la akulu muttaki bana ci a kishin gide da haka in mutum zai ci abinci sai ya zauna zama mai kyau ya ci abinci wannan shine karshen hadisin da ya kamata mu tsaya a yau sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu sati na gaba sai mu dora wallahu ta'ala a'lam a gabanin mu tashi akwai takaitaccen bayani wannan kyamara da muke gani ta sunna tv ce kuma ina ji ga wanda yake da ita ya ga an fara sanya wannan karatu don ranar juma'a karfe goma zuwa sha yau ma in allah yadda za a sanya shi eh na dare na dare karfe goma zuwa sha na dare ake sa wannan karatu a sunna tv don haka sunna tv suna sa mana wannan karatu kyauta in biya za mu yi a shekara to za mu biya kuɗi zai kai miliyan biyu zuwa uku don ina tuna da azumi awa ɗaya da ake sa tafsiri in dai na kuɗi ne to ya kai miliyan uku abin da aka biya to kaga mu in shekara za mu biya in an mana rage miliyan biyu to amma yanzu kyauta ake sa mana sai dai mu akwai abubuwan da suka nema zami daga ciki za mu sai kaset da za a dinga rikodin ɗin karatukan mu za mu dinga sayan kaset ɗin da za a dinga yi akwai kuɗin production da suka faɗa wanda kamar kuɗi ne za a ba su wanda da shi za su sa mai a injin su da mai su gyara karatun su editing da sauransu shi ma wannan duk wata za mu bada wani abu a kai sannan shi mai rikodin din akwai buƙatar a ji a ɗauko shi daga ofis ɗin su a mayar da shi to kun ga duk waɗannan abuwa ne na kuɗi a wancan karatuka da suka wuce a na yi ta ƙoƙarin yadda za mu muna ta daidai gwargwado kwamitin masallaci na nan ya yi mana alkawarin a wata abin da zai iya ba mu saboda ayyukan da suke kan shi na kula da masallaci da komai dubu goma zai iya ba mu shi ne kudin da zai iya ba mu da za mu dinga wannan aiki da shi to kuma ala laƙiƙa ya yi kaɗan don ko motar da ake zuwa ɗauko aƙalla inda muna da kuɗi duk sati mu sa mata man dubu biyu tunda yanzu zai je ya ɗauko shi a ofis kun ga ya tafi ya dawo kuma yanzu zai ɗauke shi mai da shi ya dawo kun ga akwai buƙatar wannan banda kudin sayan kasuka da kudin wancan da zamu bayar to babu shakka sai an shigo da yan uwa cikin lamarin na ta tunanin yadda zai zama ba sai kun ji ba ba sai an yi ba to amma babu yadda za a yi akwai bukatar kada kada ya zama na an zo an gaza